Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. a ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 11 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin kara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka. 'Yan kabilar Houthi na kasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jiragen ruwa na Hodeida da Salif da kuma Ras Isa. Sannan rundunar sojin Amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da Amurka ke fuskanta daga Iran. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar matasan 'yan sa kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawan su ya kusa 900. Kira akwai doka na Majalisar Ɗinkin Duniya goma sha shida da goma sha biyu wanda ya ce muddin an samu wannan yanayin ba yadda za a yi dole ne a yi dilistin mutum. Daga bisani Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni. Assalamu alaikum mai saurare da fatan an wayi gari lafiya ko an wuni lafiya masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran shugaban amurka donald trump ya umarci jami'an gwamnatin amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin china da ake shigar da su amurka waɗanda su ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin amurka kan batutuwan cinikayya wakilin amurka kan batutuwan cinikayya ɗin robert laliza ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya bayar a rubuce je jama'a bayan da amurka ta kara harajin daga kashi goma cikin ɗari zuwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari kan kayayyakin china na kuɗi dala biliyan ɗari biyu waɗanda ake shigar da su amurka ya ce nan gaba kaɗan za a bayyana ma jama'a yadda abin zai kasance dalla-dalla saboda su faɗi albarkacin bakin su wannan kuwa na faruwa ne bayan da amurka da china suka kammala zagaye na ƙarshe na ganawarsu kan cinikayya ba tare da cimma komai ba. 'yan kabilar hutsi na kasar yaman sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na hodaida da salib da ras isa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta tanada michael lesgard ciyaman ɗin kwamitin kula da batun janyewar a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana jiya juma'a cewa yau asabar ne za a fara wannan janyewar a kuma gama ranar talata ya ce kungiyar jinƙai ta red cross ta yi marabalale da tayin da kabilar ta hudi ta yi lalesgard ya ce wannan matakin shine na farko da aka yi a zahirance tun bayan da aka cimma yarjejeniyar ta fadaida wadda ta tanaji kwance damara tsakanin bangarorin da ke yaƙi a yemen da kuma janyewar mayaka daga tasoshin jiragen ruwa uku ya ce ya kamata bangarorin da abin ya shafa su biyo bayan hakan da daukar kwararren matakai bayyananu kuma masu dorewa to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar sojin amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da take fuskanta daga iran inda ko a jiya juma'a sai da ta bayyana cewa tana kan tura makami mai kakkaɓo makami mai linzami da kuma jirgin ruwa mai ɗauke da na'urar cilla makaman wanda kuma ake amfani da shi a yakin kan ruwa an wannan matakin ne bayan da aka tura jirgin ruwa mai dakon jiragen sama da kuma filin tashi da saukar su mai suna uss abraham lincoln da mayakansa da kuma manyan jiragen sama masu dauke da manyan bama-bamai samfurin b-52 zuwa gabas ta tsakiya ɗan saboda yiwuwar iran ta kai hari kan wasu muradun amurka yana da muhimmanci iran ta fahimci cewa duk wani hari kan amurka ko muradunta zai fuskanci martani da ya dace abinda mukaddashin sakataren tsaron amurka fash hanan ya faɗa jiya juma'a kenan ya ƙara da cewa lallai muna gabata tsakiya ne saboda mu yaƙi ta'addanci mu inganta matakan tsaron yankin da dai sauransu amma fa idan ta kama za mu kare kanmu bayan ya kashe 99.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jama'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu ta yi galaba kuma tana kan shirin yin shagulgula a yau dinnan asabar muddin aka tabbatar da sakamakon a hukumance za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen wannan watan jam'iyyar ta anc ta yi galaba a dukkanin zaɓukan majalisun dokokin tarayyar ƙasar. tun bayan da aka kawo ƙarshen wariyar launin fata a shekara ta 1994 to sai dai fa a wannan shekarar a karan farko jam'iyyar ta anc ta samu ƙasa da kashi 60 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada dakarun musamman na ƙasar faransa sun yi nasarar kubutar da wasu 'yan ƙasashen waje hudu da aka yi garkuwa da su a burkina faso to amma sun rasa biyu daga cikin sojojin kundumbalarsu a wannan aikin. rundunar sojin faransa ta ce sojojin na musamman sun kai samame da asibahin jiya juma'a tare da taimakon bangaren bayanan sirri na amurka ofishin shugaba emmanuel macron na faransa ya ce dukkanin waɗanda aka kubɗar ɗin suna cikin ƙoshin lafiya biyu daga cikin waɗanda aka kubtar ɗin 'yan faransa ne ɗaya ba amurke ɗaya kuma ɗan ƙasar koriya ta kudu hare-hare da makamai da bayanan ƙarya da kuma ƙarancin kuɗi na wato suna taka rawa sosai wajen kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na daƙile yaɗuwar cutar ebola a arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta yadda sai da hukumar lafiya ta duniya who ta shiga gargaɗin cewa abin fa zai faskara. rashin ingantaccen matakan tsaro ya sa masu ayyukan dakile cutar sun kasa yin wani abu na a a gani game da sa ido da sukan yi kan yaduwar cutar da kuma rigakafi a cewar rahoton na majalisar koko a hukumar lafiya ta duniya who a jiya jama'a. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko a jiya ne kungiyar matasa 'yan sa kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900 bayan ceto su a garin maiduguri da ke jihar borno arewa maso gabashin najeriya wakilin murya amurka haruna dauda biyu daga maiduguri ya hada mana rahoton asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya ta karfi wasu kananan yara in kasa da shekaru goma sha takwas da ke mai amala da makamai wajen yakan 'ya'yan ƙungiyar boko haram da kuma ke haɗin gwiwa da matasan na sa kai da ake kira civilian jtf a jihar borno tun a ranar sha biyar ga watan satumban bakwai ne dai majalisar ɗinkin duniya ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya na keɓe irin waɗannan yara don shiga yaƙi da 'ya'yan kungiyar boko haram sakamakon dokokin ƙasa da ƙasa kuma wannan karo shine na biyu da gudanar da irin wannan biki wanda ko a ranar biyu ga watan oktoban takwas takwas sai da aka keɓe wasu ƙananan yaran ɗari takwas da talatin da uku da kuma aka danga su ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka ce zakan kusan guda ɗari hudu suna na suna ci gaba da gudanar da karatunsu wasu daga cikinsu kuma ana koya musu sana'ar hannu wannan dai shine karo na biyu da aka keɓe irin waɗannan yara a jihar borno daga mayakan sa kai da ake kira civilian jtf sakamakon karancin shekarun nasu barista abdullahi hussein isgade shi wakilci kwamishinan shari'a kuma attorney general ɗin jihar barista kakashe hulawan wanda ya bayani game da keɓe waɗannan yaran kamar haka. The exercise is still ongoing in 13 local government areas. We call upon the UN Security Council to set in motion a process of delisting Nigeria from among countries that uses children in an armed conflict. Ya ce mun sake haduwa wannan wurin ne don gudanar da bikin keɓe waɗannan yara 894 daga matasan sa kai da ake kira civilian jtf wasu shiyoyi guda uku da suka hada da birnin maiduguri da jere da kuma wasu ƙananan hukumomi guda tara kuma wannan shiri na ci gaba da gudana a wasu ƙananan hukumomi guda goma sha uku don haka muna kira da hukumar majalisar ɗinkin duniya da ta cire najeriya cikin waɗannan ƙasashe da ke amfani da matasa da ke ɗaukar makamai wajen yaƙi muna na nuni da cewa mu yanzu hakan mu ɗauki matakin cire irin waɗannan yara baki ɗaya shi ma wakilin majalisar ɗinkin duniya na so sun tallafa wa ƙananan yara da ke najeriya mr muhammad malik pawu ya yi jawabinsa yana mai cewa I would like to use this opportunity to call all parties to the conflict to immediately stop recruiting and using children. Children belongs to school. They belongs to community. They belongs to family. they don't belong to war zone. ya ce ina so yi amfani da wannan dama yan kira da dukkanin bangarorin da ke wannan rikici su dakatar da amfani da ƙananan yara don ƙananan yara ya kamata a ce suna makaranta suna cikin al'umma suna kuma wajen iyayensu bai kamata a ce suna filin daga ba shi ma jakadan kasar switzerland na nigeria ambassador jos tina ya yi jawabinsa yana mai cewa I can assure you that my country, Switzerland, remains very to continue to support humanitarian efforts for the most conflict affected civilian populations in the Lake Chad region in general and in northeastern Nigeria. And this with a particular attention to the protection of women and children. Ina mai baku tabbacin cewa ƙasa ta Switzerland za ta ci gaba da baku goyon baya ga al'umman da wannan ibtila'i ya shafa musamman ma fararen hula kama daga bangaren yankin tafkin Chadi zuwa shirin arewa maso gabacin Najeriya da kuma ba da muhimmanci ga kare hakkin mata ga ƙananan yara. To wai shin menene ma ke so a cimma ne wajen keɓe waɗannan yara da kuma ke ba da tasu gudma wajen harkokin tsaro a wannan shiya. Tambayar ke wa mai taimaka harkokin civilian JTF din barista Jibrin Gunda da kuma abin da ke cewa. Domin yanayi ne da tsari na duniya wanda ai na kira akwai doka na majalisar ɗinkin duniya goma sha shida da goma sha biyu wanda ya ce muddin an samu wannan yanayin ba yadda za a yi dole ne a yi delisting mutum in listin mutum wanda matsaloli da yawa za ka fuskanta in kuna so kuma a ce kun fita wannan kangi sai kun ɗauki wannan matakin to shine mataki da muka dawo mu tabbata ba yara tsakanin civilian jtf ana da sa ran mai da wannan yaran makaranta da suka tasan ma 894 da kuma koya wasu sana'o'i don su ci gaba da zama masu dogaro da kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. A gaida Haruna Daudabi, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha uku na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi ana kan ayyukan ibada lafiya. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan abubuwan da suka wajaba kan mai azumi da fallar azumin da dai sauransu. To idan masu tambayoyin na saurare ga ci gaban ansoshinku daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri wanda zai dora kan bayanin da yake yi game da irin ayyukan da suka wajaba kan mai azumi. a daga cikin ayyuka da ake so mai azumi ya yawaita aikatawa kamar da muka yi bayani ne ciyarwa kamar da muka yi bayani na zama sallama ya faɗi mana cewa duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to shi yana da ladan mai azumin shi kuma mai azumin ba za a cire masa komai daga cikin ka na azumin sa ba sannan akwai wasu irin mutane waɗanda su da an ba su dama sun samu sauƙi su sha azumi wasu in suka sha ba za su rama ba wasu daga cikinsu kuma in suka sha za su rama kamar matafiyi mutum ne ga shi lafiyayye kuma zai yi tafiya tafiya ta halal wadda ba ta saban Allah ba wacce ta kai kasar wato ma'ana inda zai yi sallah a lokacin wannan tafiya tafiyar kawai ba tafiya da dawa in an haɗe su ba zai yi maimakon raka'a hudu zai raka'a biyu to shi idan yana azumi an ba shi damar da ya ainihin jingire azumin ta wato ma'ana ya sha ruwa idan ya sha ruwa misali kwana ɗaya ne bai yi azumi ba kwana biyu ne bai yi azumi ko kwana uku to shi wannan daga baya wato ma'ana bayan sallah kafin shekara ta gewayo an ba shi damar ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wanda ke fama da ciwo irin na tsufa ko kuma ciwo irin na yunwa wanda ake ce mishi ulcer da makamantansu to su ana ganin cewa in akwai yiwuwa daga shawarwarin da likitoci suka bayar cewa mutum zai samu sauki zai warke to an so a lokacin da masu azumi suka kai azumi shi bai samu kaiwa azumi ba to zai iya ciyar da abinci to a nan wasu malamai suna ganin cewa zai rama azumin bayan sallah wasu kuma suna ganin cewa ai wannan lalurar ta same shi ba a da ainihin wato sanin cewa zai za ta warke ko ba za ta warke ba sannan waɗanda suke mata masu ciki ko kuma masu shayarwa da ƙananan jarirai waɗanda suke suke shayar da nononsu da ɗiyansu matukar in ta yi azumi ba za a samu ruwan nono ba don haka wannan jaririn da ake shayarwa tana yiwa zai zai iya halaka ma saboda shan nonon uwansa da bai yi ba to nan ma an ce a samu wata wadda wato ainihin za a yi dinga ta a biya ta ita kuma ta shayar da wannan jaririn dan uwa ta samu ta azumi to idan ba a samu ba ko kuma an samu amma babu abin da za a biya wannan da za ta shayar to shi ma ita wannan uwa za ta ajiye azumi har sai lokacin da ta yaye tukunna sannan ta ainihin wato tsara ma azumin da ta yi sannan mace mai haila wadda take jini na ainihin al'ada wadda ke zuwa mata duk wata ko kuma jinin haihuwa da makamantansu da irin waɗannan su ma ba sa yin azumi a lokacin da jinin ke zuwa amma idan aka jini ya ɗauke bayan sallah su kuma za su raba irin waɗannan abubuwa su ake ainihin wato an karar da mutane masu azumi kuma su sani cewa azumin nan ibada ce da take ta samun dama daga bana sai baɗi kuma duk mutumin da ya dace Allah ya kawo shekarar wato kwanakinsa an yi da shi bana bara ma an yi da shi to ya yi kokarin ganin cewa ya inganta kuma ya kira tsakanin shi da mahalicci shi dan tana yiwa ya kasance wannan azumin sa ne na karshe a duniya tafi tana yiwa ransa ba zai kai ba dan haka duk abin da zai yi ya yi kokari ya kyautata shi kamar wanda gobe zai koma ga mahaliccinsa saboda haka azumi darajojinsa da fa'idojinsa da kuma ainihin karatun da ake koya a cikin wato aji na azumi a matsayin azumi na makaranta to abubuwa ne waɗanda ba sa misaltuwa a ɗan kankanin lokaci sai dai ne ta ƙoƙari ana gwamatsan maluma kuma ana sauraron faɗakarwa daga gare su a kowane lokaci. To shek kwanaki ka mana bayanin cewa ido ma na azumi kunnuwa ma na azumi da dai sauransu wannan masu sauraron mu ko za ka bayyana musu yadda abin ike. To babu shakka dukkan gaɓaɓuwan ɗan adam suna azumi azumin idon shi ne kada mutum ya yi ta wa abubuwan da yake Allah ya hana ka kalla ka yi ta kallon su har ya zama da kaya samu wani babban zunubi kuma wanda yake Allah baya so saboda haka mai azumi yana da bukatar cewa ya rinsa ganinsa daga dukkan abin da yake na haramun ne kada ya sa wa idonsa kallon abin da Allah ya hana musamman abubuwan da suka shafi abubuwa na batsa da makamantansu ko kuma abin da za su gani har ya kai ga kayan girman wani shi ma wannan ana so azumi wato ido tunda da shi ake kallo ya yi azumi a wannan lokaci ba wannan lokaci ba kowane lokaci ma ana bukata ya yi sa'annan baki shi ma yana azumi azumin baki kamar da kowa ya sani shi aka fi sabawa da shi rashin ci da sha da kuma maganganu na banza domin duk mutumin da bai wadata daga barin maganganu na karya ko kuma maganganu na cutar da wani ko kuma maganganun da za su sa ya saɓi ubangijinsa ba to babu ruwan Allah da kishin ruwansa da yunwarsa kaga nan sai da ladan azuminsa sa'annan kunnuwa su ma suna azumi azumin kunnuwa shine duk abin da za a kawo maka na gulma ko na ainihin faci ga wani a bata shi ko kuma ainihin wato ka saurari abin da yake bai dace ka saurara ba ta hanyar abubuwan da ake yi don shagaltar da mutane to shi na ana son duk mai azumi kai da ma lokacin da ba azumi ba mutum ya kiyaye jinsa sa'annan kuma gaɓaɓuwa kafafuwa da hannuwa duka gaba ɗaya kai hasa zuciya kar mutum ya haƙaito wani tunani ko ya hararo wani abin da yake na saɓon Allah ne ko na cutar da wani mai shirya wani mugunta a zuciyarsa ba a son mai azumi ya yi wannan balle kuma ya taka da kafansa ya kai kansa zuwa ga halaka ko kuma zuwa gurin saɓon Allah ko kuma ya yi abin da hannunsa ne zai aikata ko rubutawa ko kamawa ko damkawa ko duka ko kuma dai karɓa da makamantansu shi ma duk ana buƙatar mutum ya kiyaye dukkan gabansa daga ainihin wato wani abin da Allah baya so musamman a cikin watan azumi da ma watan da ba na azumi ba kuma alamomin da za su nuna wa mutum cewa lallai Allah yana karɓar ibadarsa yana karɓar azuminsa shi ne ya ga cewa duk wani abin da Allah ya hana da manzonsa to shi ma yana kyamar wannan abin amma idan mutum ya ga cewa yana azumi sannan kuma zuciyarsa tana raya masa ya yi sata ya yi zina ya yi duk abin da Allah baya so to kai binciki azumin sa tana yi yiwa banza yake sha ba ladan azumi yake samu ba saboda haka azumi daga cikin alamomin da mutum zai gane cewa kafin ma ya gama azumin ya dace shi ne ya ji yana samun sha'awa yana son yan uwansa yana son ainihin al'ummarsa yana son kasarsa yana son kuma zaman lafiya da al'umma sannan kuma yana son taimakon gajiyayyu da mabukata sa'annan yana kyamar sabon Allah sa'annan duk abubuwan da ake na duka baya so in ka gani azumi yana son waɗannan abubuwa yana nufintar ibada yana aikatawa kuma yana umarni da aikata da wannan alamomi ne da ke nuna cewa ibada ta tana karɓuwa a gurin ubangiji saɓanin haka in mutum ya yana sha'awar saɓon allah a ko da yaushe kuma gashi yana ibada to alama ce da ke nuna cewa lallai akwai ayar tambaya a cikin wannan ibada da yake aikatawa allah ya tsare mu To shek ina matsayin sauƙaƙa ma yara da tsofi da ake misali a ce ko azumin moda ko wani abu haka a shara'ance ina matsayin wannan abu. To da farko da tukuna sun ƙananan yara da ba su balaga ba azumi bai zama wajibi a kansu ba amma babu laifi inda ba su wahala ba suka ga ana yi su ma su yi to wannan duka gaba ɗaya za su yi sannan kuma ana so a kwaɗaitar da su tun suna ƙanana su koyi azumin don saboda kada in sun girma ba su fara ba abin ya zai ba su wahala daga baya kenan misali idan yaro ya ɗan kai shekara goma ko kuma an gado yana da kuzari da kuma lafiyar da zai iya ɗauka da sa kuma soyayya za ta zahiba da azumi sai aka tashi aka yi sahur da shi aka ci abinci a zuwa azahar a ce masu kaga yau zai rabi sai ka sha ruwa gobe kuma in Allah ya kai mu sai ka ɗora haka dai haka dai wata rashi da da har zai iya kaiwa karshe amma dai bayanin da ke akwai na lada shi ne shari'a dai bata tsora musu wajibi bane a kansu amma in suka yi to su iyayen da suka kaɗaitar da su akan wannan saboda tarbiyya ta kyakkyawa suna da lada kuma waɗannan wannan aikin da suka yi na azumi zai zamo Allah ya sanya musu garkuwa da shekan ma'ana shekan da zai sami galba a kansu ba lokacin da suka zama mutanen kirki wanda shari'a ta hau kansu wannan shine a takaice daga cikin addu'o'in da za a yawaita shine zaman lafiya ci gaba kwanciyar hankali da kuma zamantakewa tare a tsakaninmu domin ba mu da inda ya wuce inda Allah za a mana mu zauna a kasashen mu gaba daya kuma mu sani cewa fitina yayin da duk aka tayar da ita sai da shi wanda ya tada fitinar da wanda aka tayar ta shafe shi sai fa kowa ba zaman lafiya yake ciki ba kuma zaman lafiya ibadar ma ba za ka yi ta ba in babu zaman lafiya saboda haka mu ji tsoron Allah mu rungumi zaman lafiya kada abin duniya ko kuma wasu su zuga mu abin da ba daidai ba kuma abin duniya ko da ka samu matukar babu zaman lafiya kuma ba ta hanyar kwarai ka samu ba zaunawa ka ci shi ma ba za ka iya ba kuma ko ka zauna ka ci ba zai maka amfani ba saboda haka mu yi tsoron Allah mu kusanci ubangiji mu yawaita tuba mu yawaita neman gafaran ubangiji duk laifin da ka aikata kusan kai ne duk abin da ka aikata mummuna to in ka roki Allah kofar Allah abu ita ce kuma zai yafe maka amma sharaɗi shine ka yi da niyyar cewa ba za ka kara yi ba kar ka zama mai yaudarar ubangiji Allah ba a yaudarar ka tuba kuma ka sake sake dawowa ka aikata abin da kake aikatawa irin waɗannan da za su ce masu aikatawa ba muna fatan Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya karbi ibadojin mu Allah ya haɗa mu cikin ladan baki ɗaya kuma ya nuna mana mun samu abin da muke nema na alkhairin duniya da kuma gidan aljanna. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen wannan jerin an so shi game da watan Ramadan. yanzu a madadin shugaban majalisar izala shiyar abuja sheikh ibrahim muhammad duguri da ke an samu na tambayoyin da mr salaman abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan mana na wannan lokacin kuma ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe to madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan ramadana ga nasihar malamai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله كما يدى مكسني الله يكاو مچكين وانا وطا مي الفرما وطا مي جرمان درجة وطا رمضان وطا دا أكا سوك أدى القرآن أچكينسا وانا كي كونشد شريعة دا كما أيوكا الخيري daga cikin ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata wanda idan mutum ya bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallama zai dace da shi na farko shine hakuri da juriya da kuma kyautatawa alal hakika hakuri. ya kasu kashi daban-daban kashi na farko duk abin da mutum yake da bukatan aikatawa wanda ya saba wa Allah da manzonsa to idan mutum ya haƙuri ya kau da kai bai aikata ba ya kibin son zuciya to babu shakka zai samu sakamako kyakkyawa ta gidan aljanna sa'annan haƙuri akan dukkan wata jarrabawa ko cutarwa ko musiba ko bala'i in ta auka mutum to shi ma in yi haƙuri akan wannan sakamakonsa babban aiki ne wato ma'ana babban lada zai samu wanda shine gidan aljanna wacce take maɗaukakiya sannan kuma sai haƙuri akan ainihin wato yin ibada din ita kanta mutum yana da damar ya yi duk abin da ya ga dama amma saboda allah sai ya zamana yana hakuri wajen wannan aikin gashi nan yana da daman cin abinci yana da daman shan abin sha da duk wata bukata da ake da ita da rana a cikin wannan wata na azumi amma saboda tsoron Allah sai yayi hakuri ya daure ya yi wannan aiki da neman yarda Allah saboda haka daga cikin darussa da muke koya a cikin makarantar azumin Ramadana hakuri yana daga ciki sai kuma ainihin wato kyautatawa mu kyautata tsakaninmu da Allah kowa cikin mu fi kowanne dan uwansa sanin alakar da ke tsakanin shi da mahaliccinsa don haka mu gyara wannan alakar tsakaninmu da mu sannan kuma mu gyara gyara alaka tsakaninmu da abokan zama iyalai ne iyaye ne yan uwa ne makwabta ne ko duk wanda Allah madaukin sarki ya haɗa mu zama da su wannan yana daga cikin darussa kyawawa da wannan wata mai alfarma na Ramadana yake karantar da mu Allah ka sa muna daga cikin bayi waɗanda Allah zai yanta a cikin wannan wata ya kuma yi mana tukuici da gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. takaicen shugaban amurka donald trump ya umarci jami'an gwamnatin amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin china da ake shigar da su amurka waɗanda kudinsu ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin amurka kan batutuwan cinikayya 'Yan kabilar Hutsi na kasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na hudaida da Salib da Ras Isa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta tanada rundunar sojin amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda magance barazanar da amurkar ke fuskanta daga iran inda ko a ji juma'a sai da ta bayyana cewa tana kan tura makami mai kakkaɓo makami mai linzami da kuma jirgin ruwa mai ɗauke da na'urar cilla makaman waɗanda kuma ake amfani da su a kan wato a wajen yakin kan ruwa bayan kidaya kashi 99.9 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada jama'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu ta yi galaba kuma tana kan shirin yin shagulgula a yau dinnan asabar muddin aka tabbatar da sakamakon zaben a hukumance za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen watan nan dakarun musamman na kasar faransa sun yi nasarar kubutar da wasu 'yan kasashen waje hudu da aka yi garkuwa da su a barki na faso masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. da solomon abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau voitech zanga-zanga Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a sha ruwa lafiya.